akramakallah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. A darasinmu na baya mun tsaya a falala ta goma sha biyar na azumi. za mu tashi falala ta goma sha shida. Mm. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, a hadisin da aka rawato daga Abdullahi ɗan amur ɗan As, wanda hadisin Imamu Ahmad ya rawato shi a cikin Musnad, Sheikh Albani ya ce hadisi ne sahihi a cikin sahihun targhib wa tarhib. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce hakika azumi da alkur'ani za su yi ceto na alfarma ga masu yin su ranar alkiyama. to mutumin da yake kwana tilawa ko yake wuni tilawa ko da yake tilawa alkur'ani a wasu lokuta har tilawa qur'ani ta zame masa jiki da mutumin da bayan azumin watan ramadana kuma yakan biyar da na fulfili to manzon Allah sallallahu alaihi ya ce da azumi da qur'ani za su nemi ceto gabawa ranar alkiyama shi azumi hujjar da zai bayar zai ce ya Allah na hana shi cin abinci na hana shi bin sha'awarsa da rana kuma ya haƙura mm. don haka a bani cetonsa ina neman alfarma shi kuma alƙur'ani ce na hana shi bacci da daddare ni ma ka bani cetonsa to sai Allah ya ce to an ba su ceton kaga kenan azumi yana da wannan darajar da ya kamata mu ƙara kiyayewa mm. sannan azumi yana gusar da ninkufurci da hassada da ƙeta da wasu wasi. idan mutum yana fama da waɗannan cututtukan to yawaita azumi hmm. saboda hadisin wani balaraban ƙauye da kuma hadisin abdullahi ɗan abbas daga manzon allah salallahu Salama ya ce azumin watan haƙuri an kira ramadana watan haƙuri saboda sai mai haƙuri yake iya yi hmm. da kuma azumin kwana uku a kowane wata sha uku sha hudu sha biyar ko dai mutum ya zaɓo su ranaku ya yi to yana tafiyar da gilli da ke cikin zuciyar mutum yana wanke mutum zuciya kaga ba shi da hassada ba shi da keta ba shi da mugunta ba shi da sharri hmm. na sha takwas azumi kofa ne daga cikin kofofin alkhairi saboda hadisin mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yarda yake cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala adulluka abwabal khairi bana nuna maka kofofin alkhairi ba ko ala adulluka ala abwabil khairi bana nuna maka ƙofofi na alkhairi ba na ce ya rasulallah gaya min sai ce azumi garkuwa ne sadaka tana kashe kurakurai kamar yadda ruwa yake kashe wuta hmm. da kuma sallan mutum a tsakar dare mutum ya tashi ya mun laili hmm. shi ma yakan jawo wannan sanan sannan na sha tara duk mutumin da aka cika masa wata rana da azumi kuma yana neman yarda Allah da shi Allah zai shigar da shi aljanna ah. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Huzaifa wanda ya ce la ilaha illallahu yana neman fuskar Allah aka cika masa da wannan a ƙarshen rayuwarsa wato ƙarshen magana su zama la ilaha illallah zai shiga aljanna haka wanda ya azumin wata rana yana mai neman wato yarda Allah sai ya mutu yana azumi ko ya kai azumi sai ya rasu mm. ya zama ya yi azumi a ranar da ya rasu to shi ma zai shiga aljanna haka wanda ya yi wata sadaka yana neman fuskar Allah da ita bayan gama sadakar nan take sai ya mutu wato mm. kaga an cika masa da aikin alkhairi kenan mm. to shi ma wannan zai shiga aljanna haka rawaito daga Abdullahi dan Mas'udu Allah ya kara masa yarda a hadisin nan na kaddara cewa hakika ɗayanku yakan yi aiki irin aikin ‘yan wuta, Hasi ya zamo babu tsakaninsu da wuta ɗin nan face zira'i, mm. sai littafi ya rigaya a gare shi cewa dama can an rubuto ɗan aljanna ne, sai ya aiki irin aikin ‘yan aljanna sai ya shiga aljanna. Mm. kaga kenan shaida ne akan wancan hadisi na cewa wanda ya kaza aka cika masa da shi wanda ya kaza ya zama shine karshen rayuwarsa yana gamawa ya mutu mm. mutumin da ya ce la ilaha illallah yana faɗa sai ya mutu ko mutumin da yana azumi sai ya mutu mm. ko mutumin da ya sadaka sai ya mutu duk waɗannan aka ce za su shiga aljanna mm. in sun nufi Allah da wannan to haka nan na ashirin Allah ya yi tanadin wasu ɗakuna bene-bene a cikin aljanna ga wanda yake yin azumi kuma yake ciyar da talakawa kuma yake tausasa magana kuma yake yaɗa sallama kuma yake sallah da daddare mutane suna kwarara bacci so da hadisin abi malik al-ash'ari da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a cikin aljanna akwai wasu ɗakuna ana ganin ciki ta waje ana ganin waje ta ciki hmm. Allah ya tanadi waɗannan ɗakuna ne ga wanda ya ciyar da abinci, ya tausasa magana, ya yi azumi bayan azumi, wato ya ta yin azumi, da kuma ya yaɗa sallama kuma yana sallah da daddare lokacin da mutane su can suna sharar baccinsu. Na ashirin da ɗaya, mai azumi yana da addu'ar da ba a maido da ita. musamman a lokacin shan ruwa idan mutum yana da bukata ya tanadinta daidai lokacin shan ruwa yana shan ruwan sai ya addu'a to ana karɓa wannan addu'a kamar yadda ya zo hadisin abi huraira ta Allah ya ƙara masa yarda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya ce uku ba a maido da addu'arsu shugaba mai adalci idan ya addu'a ana karɓa mai azumi har zuwa lokacin da zai buɗe baki in yi addu'a ana karɓa hmm. da addu'a wanda aka zalunta wanda aka cuta aka ɗauki alhakinsa hmm. Allah yana ɗaukaka ta akan gizagizai da hadari ana buɗe mata ƙofofin sama Allah yana cewa na rantse da girma na da buwaya ta sai na taimake ka ko da bayan lokaci ne da haka mutum ya kiyaye kansa da ɗaukan alhakin mutane da ba su da ƙarfin da za su iya karɓar Hakkin su kai ƙara kotun Allah. Hmm. na ashirin da biyu mai azumi addu'arsa tana da ƙarfi bayan za a amshi addu'a tasa kuma tana da ƙarfi da haka dukkan bukatunka sai ka saka su da na mutane hmm. kamar da yake cewa inna lissa'im inda fitratihi la da'awatan lama turaddu mai azumi yana da wata addu'a a daidai lokacin da yake yin shan ruwa wanda wannan addu'a tasa ba a maiduwa da ita hmm. sannan na ashirin da biyu ba wa mai azumi dama ya zo gidanka ya yi sahur ko ya zo gidanka ya yi buɗe baki hmm. yana da lada mai girma wato wannan ba ƙaramin lada ba ne waɗanda suke yin abinci ɗin nan wanda hmm. za mu bayani akan falalar ciyarwa a watan ramadana A hmm. a darasinmu na can gaba to amma abin da muke cewa a nan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wanda di ya bawa mai azumi buɗe baki to yana da kwatankwacin ladansa ladan shi mai azumin ladan shi mai azumin mm. tayawa mai azumi ya ce a to in haka ne ba zan je kenan wani ya ciyar da ni ba domin za a ɗauki ladana a bashi mm. to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba za a taɓa ladanka ba irinsa dai za a bashi irinsa za a bashi ba wai naka za a ɗiba ba mm. irinsa za a bashi saboda ya baka sahur ko kuma ya baka buɗe baki Allahu akbar sannan na ashirin da hudu saboda girman ladan azumi Allah ya sanya shi daga cikin in an wa Allah laifi za ka ga a gurare da dama cikin abubuwan da ake kafara da su sai ka ga akwai azumi. Mm. Mu ɗauki misali a wajen kafara na abin da ake kira fidiyatul aza wato mutumin da kansa yake ciwo gashi lokacin aski bai ba yana son yi aski. Mm. To sai Allah ya ce wala haliku ru'usakum hatta bulugal hadayu mahilla faman kana minkum maridan aw bihi azam ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aunu suke. Mm. kaga anan Allah ta'ala yace kada mutum ya aski har hadaya ta kai muhallinta ma'ana sai ranar lokacin askin yayi a lokacin aikin haji kenan ko a lokacin aikin haji eh. sai Allah ya ce amma idan akwai mara lafiya daga cikin ku ko akwai wata cuta a kansa kamar yadda aka zo da wani sahabi kansa yana kwarkwata mm. to yayi kafara ta hanyar yin azumi mm. kaga Allah sai ya sa azumi ya zama shine farkon abin da mutum zai yi a matsayin neman gafarar Allah mm. ko sadaka ko kuma yanka dabba Haka hakanan wanda ya yi tamattu'i bai samu hadaya da zai yanka ba mm. to Allah subhanahu wata'ala ya ce ya azumi guda uku a haji ya yi guda bakwai in ya dawo gida. kaga azumi a nan guda goma nan da za da Allah ce tilka asharatun kamila hmm. ya tsaya a matsayin wannan dabba da za a yanka a lokacin aikin haji wacce ba a samu daman yanka ta ba an yi ta matu'i hmm. akwai dabba da za a yanka to sai zo mutum bai da hali ko bai da kuɗi ko ya ga guzurinsa zai yanke zai yanke hmm. to sai Allah ya bashi dama ya ce faman tamatta abil umrati ila alhaji famastaysara min alhadi faman lam yajid فصيام ثلاثة أيام في الحج wa إذا رجعتم تلك tilka كاملة kamila ah. kaga mutum yayi uku a can yayi bakwai a gida sai Allah ya ce wannan shine guda goma cikakku mm. su azumin su ne za su tsaya a bakacin wannan hadaya mm. haka na in mutum ya kashe wani bisa kuskure Allah ta'ala nan ma ya ba shi dama ya yi abubuwa guda biyu mm. ya ba da diya ga iyalan wanda aka kashe dinnan. na miliyan talatin da shida da dubu ɗari bakwai da hamsin hmm. tare da danginsa za su bayar a yi musu zuwa shekara uku in babu to sai a ba da raƙumi ɗari in ga masu raƙumi ne ko sanu ɗari biyu ga masu shanu hmm. ko rago dubu biyu ga masu kiwon raguna ko dinare dubu ko dirhami dubu goma sha biyu hmm. wannan haƙƙinsu ne sai in sun yafe sannan ta ɓangaren haƙƙin Allah kuma ya siyo baiwa ya 'yantata. tata in bai samu baiwa ba to ya azumi guda sittin kaga azumi a nan guda sittin ya zama a bakacin kisan rai da mutum ya yi bisa kuskure hmm. kaga azumi yana da girma kenan tunda har zai iya tsayawa a bakacin alhakin rai da mutum ya ɗauka bisa kuskure hmm. kamar da ya zo a cikin alkur'ani hakanan za mu ga wajen rantsuwa Allah ta'ala ya sanya kafara ga mutumin da ya rantsuwa ta zamo ko dai ya ciyar da muskinai guda goma ko ya musu tufafi su goma ko ya yanta baiwa sai ya ce wanda bai samu halin ciyar da waɗannan muskinai ba ko ya musu tufafi ko yanta baiwa ba ko bai samu baiwa ba to ya azumin kwana uku ko a jere wato ɗaya biyu uku ya jera kwanakin ko ya yi su a rarrabe tunda Allah bai ce a jera ko a raba ba mm. sai ce zalika kafaratu aimanikum iza halaftu wannan shine kafara rantsuwa ku idan kun yi rantsuwa Haka nan wajen kashe farauta a cikin ihrami shi ma Allah ta'ala ya ce ya lazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum kada ku kashe farauta alhalin kuna cikin harami sai ce fa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami hmm. wanda ku diya ganganta daga cikin ku ya kashe farautan to sakamako shine kwatankwacin abin da ya kashe na daga dabbobin ni'ima sai Allah ce ya hukumu bihi zawa adalin minkum masu adalci mutum biyu daga cikinku ne za su yi hukunci a kan wace dabba ce a gida ta yi kama da waccan dabba ta dawa da ya kashe a bayar da ita a bakacin waccan. Mm. hadayan baligal ka'abatu au kafaratun ta'amu masakina au adalu zalika siyaman kaga nan ma sai Allah shigo da azumi ya zama kafara ga wanda ya haka idan bai samu wancan ba mm. haka nan wajen zihari zihari shine mutum ya kamanta wani bangare na jikin matarsa da jikin babarsa wanda mun yi ta bayani a baya to idan irin wannan gaza ta faru to Allah ta'ala ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahariru raqabatin min qabla an yatamassa zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir Allah ce waɗanda suka yi wato zihari ga matansu sannan suka janye abin da suka faɗa suka janye magana cewa sun gane kuransu to kafin su koma ci gaba da wannan mata da suka gaya mata wannan kalma sai sun yanta baiwa kafin su koma cin gaba da mu'amala ta aure hmm. Allah ce wannan shine ake muku gargadi da shi Allah yana da cikakken sanin abin da kuke aikatawa sai ce fa mallam yajid siyamu shaharaini mutatabi'ain min qabla an yatamassa wanda ko bai samu bai wannan da zai yanta ba to yayi azumin wata biyu a jere kafin su ci gaba da mu'amala ta aure ta'ala ce fa mallam yastadi fa id'amu 60 miskina wanda ko ba zai iya yin azumi 60 a jera ba hmm. to Allah ya ce to ya ciyar da miskini guda 60 sai ce zalika litu'minu billahi wa rasuli an muku haka ne dan ku ƙara tabbata akan imanin ku da Allah da manzansa wa tilka hududullah wannan iyakoki ne na Allah da ya sa iyaka walil kafiri na azabun alim kafirai suna da azaba mai ɗan karar raɗaɗi hmm. hakanan mutumin da ya je wa matarsa da rana ana watan ramadana da gangan to shi ma zai yi kafara ta hanyar azumi sittin kamar da wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na halaka manzan Allah ya ce me ya halaka ka ya ce na afkawa matata da rana ana watan ramadana manzan Allah ya ce za ka samu baiwar da za ka iya yantawa a bakacin wannan abin da kai ya ce a'a ice za ka iya yin azumin wata biyu a jere ice a'a a wata ruwa ma ce to wanda ya kasa yin talatin ce ya zai iya yin sittin sai ce za ka samu abin da za ka ciyar da maskini guda sittin ce a'a sai ya zauna sai aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani bangaji cike da dabino sai manzo Allah ya ce to ga wannan kaje kai sadaka da shi sai ya ce zan ba wanda ya fi mu talauci manzo Allah ya ce eh ce to wallahi cikin Madina gaba ɗaya da gefanta hmm. yace babu wani gida da ya fi mu buƙatar wannan sai manzo Allah ya dariya har sai da wato fikar haƙoransa masu albarka suka bayyana sai ce ka tafi ka je ka ciyar da iyalanka da wannan to wannan hadisi kaga ya nuna mana cewa idan mutum ya yi aikata irin wannan abin da zai yi daga ciki akwai azumi hmm. to haka nan mala ibnu qayyim ya faɗi fa'idodi masu yawa daga cikin fa'idodin da suke ƙarfafa mana azumi ciki mun yi bayani cewa hanya ne na samun tsoron Allah da Allah ce la'allakum tattaquna da haka mutum ya kiyaye bakinsa yake wanda bai bar shaidar zurba kuma bai daina aiki da shaidar zurba bai daina aikata wawantaka da jahilci ba to Allah ba shi da wata bukata ta ya bar cin abincinsa ko ya dama Allah ya haka ne don ya gwada shi tunda bai gwadu ba to Allah baya bukata wannan azumin nasa sannan azumi hanya ce ta gode wa ni'imar Allah domin ta hanya azumi ne mutumin da ya kame gabarin ci da sha da dukkan abubuwan da suke karya azumi to ai kaga wannan ya nuna ya san Allah hmm. kuma ya gode wa Allah da ni'imar da ya masa hakanan azumi yana karya sha'awa ta rai sha'awa da mutum yake ji a ransa azumi yakan karya masa ita kuma yakan rage wa mutum zafin sha'awa ɗin wanda dama babban abin da yake halakar da ɗan adam shine sha'awa mara saiti mm. ko sha'awa mara linzami na takawa da tsoron Allah. Sannan azumi yakan sanya zuciyar mutum ta karkata zuwa ga ambaton Allah ba za ta bushe ba, mm. yakan yakan ɗanyayyantar da zuciya ba za ta bushe ba, domin idan mutum dama bai ci bai sha ba, za ga yakan ɗan wato saki jiki wajen ibada. da ambatan Allah da sauransu. Mm. Hakanan azumi yakan nuna wa mutum ya san darajar arziki da kuma tsiya. Domin wani ba azumin yake ba amma wallahi ba shi da abin da zai ci abinci. Mm. Kamar da muka taɓa samun wani gida sun daina azumi saboda rashin abin da za su yi sahur ko su da baki. To kaga irin wannan mutum zai iya koyan sanin halin da talakawa suke ciki hmm. idan yana azumi domin kai wuni ɗaya kai baka ci ba amma ga shi wani sai ya wuni biyu uku bai samu abin da zai ci ba hmm. don an samu irin waɗannan mutane a taimaka musu sannan azumi yakan horar da mutum bisa iya jagorancin kansa ya yi wa kansa linzami ya wa kansa saiti azumi yakan koya wa mutum wannan sannan azumi yakan rage wa mutum jiji da kai da girman kai hmm. domin za ka ji yunwa ka san ashe kai ba kowa ba ne ga shi wuni ɗaya kawai kai baka ci ba amma jibi yadda ka bushe ka rame yadda bakinka ya bushe yadda kake ta sha'awa wani ma ga ya sa abincin a gaba yana jira a kira sallah hmm. sannan azumi ya haɗa dukkan dangogin haƙuri haƙuri wajen yin abin da Allah ya sa ka. haƙuri ga barin abin da Allah ya hana ka haƙuri ga yarda da abin da Allah ya ɗora maka na ƙaddara da jarabawa hmm. to azumi shi kaɗai ya haɗa waɗannan dangogin haƙuri guda uku domin Allah ya sa ka kai azumi kayi ya ce ka bar abinci ka bar abasha ka bar matarka ka haƙura kaga ya nuna mutum ya yi haƙuri sannan kuma ya bi umarni sannan kuma jarabawa ce Allah ya kwana talatin ana azumi hmm. bawa mumini ya yarda ya wannan azumin hana waɗannan kwanaki to kaga wannan wato yana nuna irin yadda mutum ya gamsu ya amince ya yarda kuma ya miƙa wuya ga hukuncin Allah subhanahu ta'ala. Mm. sannan ta ɓangaren lafiya azumi yakan taimakawa mutum ya rage ƙiba mm. ya rage nauyi wanda duk masana ilimi suna ga ƙiba da nauyi da rashin motsa jiki yana daga cin abin da yake kawo mutum matsala a lafiyarsa mm. Sau da haka azumi zai rage maka nauyi ya mutu yana son ya gane haka daga farkon ramadana ka auna nauyinka sannan ka zo ƙarshen ramadana ka auna nauyinka za ka ga cewa ka samu ragi sannan akwai wasu cututtuka ma ka auna lafiyarka kafin azumi kuma ka auna lafiyarka bayan azumi za ka ka samu ci gaba mai yawa ta harkar lafiya idan kana yin azumi sannan ka auna laifuffukanka da kake yi ko kake sha'awa kafin azumi kuma ka auna ire-iren su bayan azumi zaka ga an samu canji ka ɗan rage wasu abubuwa mm. sannan ka auna tausayinka kafin azumi da tausayinka bayan azumi zaka ga tausayinka ya ƙaru mutuka azuminka ya shiga hakanan ka auna zumuntarka kafin azumi da zumuntarka bayan azumi zaka ga ta karu mm. hakanan ka auna soyayyarka da iyalinka da matanka da ka da su kafin azumi hmm. kuma ka auna bayan azumi za ka ga shakuwan nan da alaƙa ta ƙaru so da ka azumi ashe makaranta ce da muke shiga ta kwana talatin hmm. a muke kwasar darasi kullum kowane azumi guda ɗaya kan zo da nasa darasin hmm. kowane azumi ran a tashi da ruwa Wata ran a tashi da rana Wata ran a tashi da zafi Wata ran ka makara wata ran ka yi sahur da wani abu da zai bata ma ciki kai ta gudawa mm. wata rana ka tashi ka ji azumin kamar ma baka yi yau mm. wata ran ka tashi ka ji da kyar zaka kai mm. wata ran ka tashi da yalwa wata ran ka tashi ba yalwa wata ran ka tashi da farin ciki wata ran ka tashi ba farin ciki wata ran ka tashi da jin daɗi da lafiya wata ran ka tashi ba jin daɗi ba lafiya amma dai duk da haka mutum yana yin azumi ka kenan azumi yana koya mana abubuwa da dama da suka shafi lafiyar mu da suka shafi addininmu da suka shafi zamantakewar mu da suka shafi mu'amalar mu. Mm. saboda haka azumi yakan daɗa kusantar da bawa zuwa ga Allah ta'ala mahaliccinsa mm. domin wanda ya kasance ya yi azumi kamar ya rabu da san ransa ne mm. ya zaɓi Allahnsa da ya halicce shi saboda haka kaga wannan zai koya masa ƙara kusanci da Allah da ƙara girmama Allah da ƙara kwaɗayin rahamar Allah da ƙara tsoron wato azabar Allah sannan azumi sakkowa ne zuwa ga daidaituwa da talakawa hmm. kai da kake da halin cin an ce kakkaci kai da kake da halin sha an ce kakkasha eh. kai da kake da matar an ce kyalita. kamar yadda wanda ba shi da su shi ma ya haƙura kai ma ka haƙura wato kamar an sako mutum daga kujerarsa ta isa hmm. an sako da shi ƙasa an zo an yi tarayya an zo an yi tarayya da shi abubuwa hmm. na kamar rashi hmm. sannan azumi yana haɗa kan mutanen duniya domin za ka ga duk duniya an ɗau azumi wanda wannan ke nuna mana ashe ko da muna ga akwai bambancin launin fata a tsakaninmu da bambancin yare da bambancin ƙasashe da bambancin wadata da arziki za mu ga cewa azumi ya zo ya haɗa kanmu ya nuna mana duk musulmi ne mu dukkaninmu bayi ne na Allah kuma dukkan mu mun yarda da wannan sannan azumi yakan daidaita mutane domin azumi baya ware babba a ilimi ko babba a kuɗi ko babba a mulki da matarka da kai da ɗanka wanda azumi ya hau kansa za ka duk an zama ɗaya. Mm. So za ka kaga wannan ya nuna maka a gaban Allah ma ba wanda ya fi girma a wajen Allah sai wanda ya fi bin Allah ya fi tsoronsa. Hmm. So da haka azumi yana koya mana sanin cewa babu wanda ya fi wani a wajen Allah sai da tsoron Allah. Hmm. Domin ba a ce talakawa su yi adadi kaza, masu kuɗi su yi adadi kaza, masu mulki su yi adadi kaza su yi a'a. In dai ka balaga, to azumi za ka yi daidai da wanda ya shekara saba'in yana yi da mai kuɗi da mai arziki da mai mulki duka sun yi tarayya a cikin wannan wato azumi ɗin to kaga wannan yana nuna mana ashe ya kamata mu ƙara kusanci da Allah da hanya azumi kuma azumi a ƙarshe hanya ce ta fatattaka shaidan domin dama shaɗan babban hanyar da yake faɗo wa ɗan adam guda biyu ce sha'awa da shubaha saboda haka in kana azumi ka toshe masa kofa guda ɗaya in kana neman ilimi kuma ka toshe masa kofa guda biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna shaytana yajri min al-insani majarar dami hmm. shaydan yana gudana a jikin mutum kamar magudanar jini hmm. haka yake zagaye a jikinsa to Allah ya samu amfana da irin waɗannan fa'idodi da suke cikin azumi ya sa zama dalilin shigan mu aljanna amin ya Allah Allah ya saka da alkhairi malam a madadin sashen addinin